cikin tafsirin mu na wannan watan mai albarka watan Ramadana yau uku ga watan Ramadana shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma muna nan cikin suratul mu'minuna jiya mun tsaya aya ta 33 yau za mu tashi aya ta 34 wala ina ولئن أطعتم نهرا مثلكم إنكم إذا لغالبون Allah yana ba mu labarin adawa ko samudawa kissa ta biyu da ya kawo bayan kisa annabi Nuhu a cikin wannan sura ta suratul mu'minun kuma mun faɗi sabanin malamai kan cewa wayannan mutane da ake magana da su mutanen annabi Hudu ne ko mutanen annabi Saleh sun dai ce kamar yadda annabi su ya kira ya kira su kamar yadda annabi Nuhu ya kira mutane shi cewa su bauta ma Allah babu abin bauta da ya cincinta a bauta mafafe shi kuma sun mai da martani irin martanin mutanen annabi Nuhu na cewa ba za su bi shi ba domin mutum ne bai cincinta su bi shi ba kamar yadda mutane annabi Nuhu suke cewa mala'ika ya kamata a aiko ba mutum ba ciki suka ce mutum ne wanda yake cin abinci kamar yadda kuke ci kuma yake sha kamar yadda kuke sha suka ci gaba da cewa wala in abatun basharan mislakum idan kuka yi ɗa'a ga mutum irin ku innakum idan la khasirun to wannan lokaci kun zan cikin masu hasara wannan magana ta su daidai ce kan su amma ba kan annabin da aka aika musu ba lallai idan suka bi mutum irin su wanda yake su mutanen da ke musu wa'azi cewa kada su bi annabin su ne mutane irin in suka bi su sun yi hasara domin biyarsu yana nuyin kada su bi annabin da aka aiko musu kenan don haka biyar annabi ba shine hasara ba biyan mutum ɗan uwansu wanda yake daidai da su wanda ba awa wahayi ba wanda yake cewa ah, kada su bi annabi shi in an bi shi an yi hasara zaka magana da suka wa annabawan tana koma a kansu la ina aqatum basharan mislakum idan kuka yi da'a ga mutum irin ku innakum idan la khasirun suka ci gaba da cewa ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun ayaidukum yanzu ne muku wa alqawli ne annakum idza mittum cewa idan kuka mutu wa kuntum turaban kuka kasance turbaya kuka kasance kasa wa idaman kuka kasance kasusuwa ah, ah, Annakun, muka juna, cewa za a fitar da ku cewa bayan mutum ya mutu ya koma ƙasa wannan shine madiyun capitalist wanda ba su da komai sai abin da suke gani yana da wahala a ce mutum ya mutu kuma a ce an koma da shi shine aya idukum annakum idza mittum yana muku alƙawari idan kuka mutu Ko kuntum turaban ko kasance turbaya ƙasa wa iwaman ko kasance ƙasusuwa annakum juna. cewa za a fitar da ku mai na haihata haihata haihata ci gaba ta haihata haihata limatu adu nesa nesa haihata ismu fi'il ne ah, yana nufin bu'dan wata nesa abinda ya gaya muku ba zai taba yiwa ba nesa nesa da abinda ake muku alkawari na cewa idan kun mutu za a ta da ku in hiya illa hayatu na duniya ai rayuwa ba komai ba ce sai wannan rayuwar tamu ta duniya da kuke gani na mutu wa nahya muna mutuwa muna rayuwa ma'ana mu mu mutu wasu su taso mu mu mutu a haife wasu yadda aka ga ana ta yi kenan wa ma nahnu bi maqutil mu ba za a ta da mu ba ko dai haka ne ma'anar da yake nufi na mutu wa nahya muna mutuwa ana ta da mu ko na mutu wa nahya masu a incarnation cewa mutum ya mutu kamar irin aqidar mutanen India mutum ya mutu a ko halitta kai ya dawo in mutumin kirki ne yayi abin kirki za a ta da shi a irin kasashe na ƙware cikin rayuwa ta kwarai ta jin daɗi idan kuma saɓanin haka ne sai a tare shi inda ba hakan ba ne shine na mutu wani haya muna mutuwa muna koma rayuwa watan bayan mutu mu koma dawowa muna rayuwa amma mafi yawan malaman tafsiri suna ganin mutu wani haya mu mutu wasu rayu. haka rayuwa take ta tafiya kama abin da ke madabi'a ce ba ta da iyaka haka za a ta yi wasu su mutu wasu su tashi wa ma nahnu bi mabqutin mu ba wa'inda za a tayar ne, watan ba za a da mu ba yanzu na abin da ke so mu fahimta shine mutane al'ummomin na annabawa gaba ɗaya da suka wuce cikinsu babu wanda ya yi inkari babu wanda ya yi musu mutuwa don shi ita mutuwa ba sharaɗi ba ce ta imani kowa ya yarda da mutuwa babu inda aka ce wanda bai da ana mutuwa ba kahiri ne ko wanda bai da ana mutuwa ba da musulmi da kirista da ba yahude da mai bautar gunki da wanda bai bautar komai da mutum da aljanni da dabba kowa ya yarda ana mutuwa in ɗanka bai mutu ba babanka ya mutu ko kakanka ko ƙaninka ko makwabcinka ko abokinka ko wanda ka sani ko akuyar gidanku ko ka sa maganin sauro kaga sauro ya mutu Raka shi ana mutuwa in ka ce kai baka yadda ana mutuwa ba ba to za a yi kahiri kake ko a ce kayi sabo ba to za a yi mahaukaci kake saboda kowa da kowa ya yadda ana mutuwa abu ne wanda ana ana gani don shi babu lada in ka ce ana mutuwa ko ka yadda ana mutuwa inda maganar take shin ana tada mutane bayan sun mutu nan gizo ka saƙa wannan babu wanda ke yarda da wannan sai wanda adda imani kuma Allah tabaraka ta'ala cikin Qur'ani ya gaya muna wajaje daban-daban cewa in an mutu ana tada mutum cikin sura Yasin Allah ce wani suka fi cikin suratul zumar Allah ya ce wani suka fi so fa sai kamar sai samawa ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في سورة التغابن التي زعم الذين كفروا suratul kafi Allah ya ce wa yawma nusayyi'u al-jibala Watan ayoyi cikin Ƙur'ani da yawa an yi ta bahaushe a ce wa'inda ba su ruwa suna tabbatar da za a tadda mutum bayan ya mutu kuma cikin sakon da annabawa suka zo da shi guda uku shine yadda da Allah shi kada yake bauta ma yadda da annabcin manzo sannan yadda da za a yi tashin alkiyama yadda da za a koma raya mutum bayan ya mutu kuma wannan nassi ya nuna haka nassi ya nuna ana koma raya mutum ga ayoyi na mun karanta daban-daban wanda suke nuna cewa ga amal ladina kafaru Allah ya ba su Allah ya ce kafirai sai tsammanin ba za a taba ta da su ba kul bala wa rabbi la tub'a sunna ka ce musu a'a na rinke da ubangiji na za a ta da ku sun malatu na ba'un na bima amiltum sannan za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah ya ce wannan abu mai sauki ne ga Allah ya ta da ku kaga naski da yawa annabi sallallahu cikin hadisai da yawa ya ce yuksharun nasu hufatan uratan gurla za a tayar da mutane ranar alkiyama ba su da takalmi ba su da tufafi ba su da kaciya hadisai da ke magana za a tada mutanen alkiyama sun kai haddin tawatiri yana cikin imani mutum ba zai yi imani da Allah ba a ce mai mumini ne sai ya cika sharuɗa guda shidda an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi dole mutum bai zama mumini sai ya yi imani da za a tashi bayan alkiyama abin da sa muke maimaita irin abubuwan domin yana cikin ilhadin da yake bukata ya shigo ta hanyar wayanda ba su yarda da Allah ba suna amfani ta social media ta hanyoyi daban-daban suna nuna mutane ba za a tashi ba kimiyya ba za ta nuna za a tashi ba kafin wanda ya halicci kimiyya da waɗanda suke da kimiyya shi ya faɗa muna cewa za za'ama alladhina kafaru allan ba su bala wa rabbi la tub'athunna cewa lalle lalle za a yi tashi alkiyama lalle lalle kuma ba ci gaba ba ne yanzu mutum ya yi iddia in ba a tashin kiyama saboda me saboda annabawa da manzanni da suka wuce wanda suka karyata su sun karyata su akan ba a tashin kiyama zaka ba sabuwar da'awa ne. irin wannan abin in ka zo da shi wasu sun zo kafin kai sun yi maganar shi sannan hankali yana nuna za a yi tashi alkiyama dalili kuwa ga ƙasa wata al'adu hamidatan wa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyil mauta Allah ya ce zai kaga ƙasa ta bushe amma idan aka zuba mata ruwa sai kaga ta girgiza ta kumbura wanda ya raya ta shi ka raya matattu yayi muna gani ko da yaushe idan damuna ta wuce inda haki yake fitowa duk sai ya bushe ya mutu ya yi ruwan ɗoruwa ta ja'alahu sa'an ahwa sai hakin ya zan ya koma ɗoruwa ya bushe ya tafi har da ganin shi daga baya ya yi ruwan sama sai Allah ya koma raya wannan ƙasar sai tsiro ya koma fitowa ya koma cewa tun yana ɗan ƙarami har ya girma har a amfanin shi duk wanda yake nuna cewa Allah yana da iko Allah da ya raya innal ladhi ahyaha Allah ya ce Allah nan ko wannan da ya raya ƙasar nan la mu'il mauta wannan shi zai raya matattuyin sun mutu ga ya Allah ya yi mun gani abu na gaba shine wanda ya yi ta tun farko shi ya fitincinta ya tada ita kulil ladhi ansha'akum awwala marra shine wanda ya yi ku tun daga farko yin ku daga farko yin abu daga farko ba taɓa yi ne ba ya yi wahala da in ya lalace a gyara yau muna ganin kani kawanmu ga sunan ko'ina a cikin jihohin wanda ba su iya yin mota sai dai a zo da mota daga US ko daga Belgium ko a yota daga Japan ko a mota daga China ko wata ƙasa da ake yi wa mota a kawo ta in ta lalace amma wa'annan kanikawa local kanikawa ta mutu sai su da ita haka waya ta yanzu ba a yin waya ƙasar mu amma kowane yungu da sako ka shiga ga masu gyaran waya in wayan ka ta mutu sai ka kai su gyara ashe yin abu daga farko ya fi wahala bisa ga yi ne bisa ga gyara shi bayan ya lalace Zaka wannan da ya halicci mutane babu su babu ka uwa da uba su yi aure su biyu ɗaya ne cikin cikinta babu halitta cikin cikinta babu ciki ko da aka aure ta bayan ta zo ta yi haila ɗaya ta yi haila biyu gidan mijinta wani ke nuna babu komai cikin cikinta amma ko da shekara goma ashirin talatin hamsin ka yi sai ga gidan da 'ya'ya goma 'ya'ya bakwai duk Allah ya tsage halittarsu su ya halicce su to wanda ya yi wannan halittar to shi zai koma da su wani alkiyama don haka halittar yi halitta daga farko kowace iri ce ya fi wahala bisa ga yin ta na baya a koma gyara ta bayan ta lalace amma Allah yin ta na farko bai mai wahala ba don haka sake yin ta ba zai yi mai wahala ba haka mu mu'minai mu musulmi mun yarda da cewa Allah da ya yi halitta zai koma da ita ko mutum ba zai yi imani ba face sai ya da wannan cewa Allah da ya halitta zai koma da ita abin da ya kamata mu fahimta a nan irin waɗannan shigoyi da ke shigo muna mu san cewa ba komai ne na addinin mu ba akwai mai iya kawo ma ayoyi yanzu in kai maganar cewa ba a tashin kiyama ga ayoyi an yi ta jawo ma wani ke da cewa za a yi tashin kiyama ga hadisai ga kiyasi na hankali amma ka sani ba kowa ke da ilimin jawo wa'annan ayoyin ba wani bai san su ba wani bai san wa'annan hadisan ba wani bai san wa'annan kiyasin ba doka za a zo a sa mai shubha to abin da ya kamata ka sani addinin mu yana ginuwa ne akan imani da gaibi Allah da yana faɗin sukofin mumine cikin Qur'ani ne ce Allah da yana faɗin sukofin mumine cikin Qur'ani almuttaquna sifar ta farko sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka yi imani da gaibi in dai an gaya mana kowa ya sani abu ne tabbatacce ko baka san komai ba wani yana son ya kawo maka rudu cewa ai ba za a yi tashin kiyama ba ba za a tadda mutane bayan sun mutu ba abu da farko da ya kamata ka sani ka gaya mai cewa cikin rukunnan imani akwai imani da ranar lahira shikenan ka tsaya mu ne, mun imani da gaibu ya za yi ya za a yi ba mu sani ba amma tun da Allah mu ya ba mu labarin za a yi to mun yadda za a yi kuma in an yi za a yi sakamako kamar yadda Qur'ani zo yana tabbatar suwa suka ci gaba da cewa ne in huwa illa rajulun suka ce wata in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiba wannan annabin da ke kiran ku annabi hudu kenan ba kowa bane ile mutum ne ya kakkara ma Allah ƙarya wa ma nahnu lahu mu'minin mun kan ba za mu yi imani da shi ba ƙarya yake wa Allah kaga sun yadda akwai Allah ya suka san ƙarya ake mai da suka san gaskiya ake mai ya buƙatar wahayi ba Allah dai ba wahayi yayi musu ba ba wani manzo ya aiko ba ya ce a gaya musu wancan manzon ba na gaskiya ne kaga lokacin da musailama al-kazzab zo yana yana ayin cewa shi annabi ne Allah ya ga ya annabi na gaskiya ya faɗi cewa ƙarya yake wancan al-kazzab ne makaryaci in wani annabi ya taho yanzu ya ce Allah ya aiko shi annabi ya gaya ya gaya mun cewa ne annabi na ƙarshe wa ma muhammadun illa rasul ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammadu ba uba ne ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullahi sai dai manzo Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne yanzu in wani ya zo bayan annabi sosai ya ce ni annabi ne in sai mu ce ittara alallahi kaziban ya kai ma Allah karya domin me domin Allah da kai ne ya gaya muna annabi Muhammadu shi ne cikamakin annabawa to su sun ce awa annabi yawa Allah kariya na farko ba su da hujja ba su da dalili babu Allah bai aiko musu wani manzo yake ba zai koma aiko wani ba sannan Allah bai musu wayi yake wannan annabin karya yake ba zaka wannan kabra da kai ne kawai wannan rashin hujja ne kawai zaka cewa in huwa illa rajulun ittara alallahi kaziban shi annabi hudu ba wani bane illa wani mutum ne wani namiji ne da yake kira ma Allah ƙarya wannan magana ita ce ƙarya na ƙwarai suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'minin mu ba za mu yi imani da shi ba idan kuma ku imani da shi ba to ba za ku yi imani da Allah ba sai ya ce qala rabbi suni bima kadzabun sai ya ce Allah ka bani nasara akan ƙaryata ni da suka yi haka annabi Nuhu ya wuce da muka ce haka dukkan annabawa suke faɗi cewa Allah ya ba su nasara akan ƙaryata su da aka yi saboda me saboda Allah ya ga ya musu alkawari cikin suratul safat wala qad sabaqat kalimatuna Oh kowane kowane sai ce rabbi ne bi ma zabu Allah ka bani nasara akan sun kare dare saboda Allah ya ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin kalimar mu alqawlin mu ya rigata da bayin mu manzanni innahum lahumul mansurun lalle su za mu ba nasara zaka tun lokacin Allah ya aiko su ya ga mu cewa ku za ku yi nasara ku za mu ba nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunan mu wanda ku ne shugaban rundunan mu su za su yi galaba su za su samun nasara kan makiyansu haka dama suna faɗi haka ne da Allah na'am kuma Allah ya ya faɗi magana ce ba ta tashi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya Lallai mu za mu ba da nasarar mu ga manzanninmu da wanda suka yi imani da su a nan rayuwa ta duniya wa yau mai kumul ashad da kuma gadda za a tashi alkiyama gadda za a tadda talakai gaba ɗaya su za su kasancewa masu nasara haka annabawa sun ga sun san haka wani ya san Allah ya mai alkawalin nasara don shi da an taɓa shi sai ta rabbi suni bima kazzabu Allah ka bani nasara kan abin da suka ƙaryata ni sannan kuma babu abin da ya fi tsanani sai mutum ya zo yana kira zuwa ga Allah yana gaya muku Allah ya ce ya san gaskiya yake a karyata shi ka kananin da kake shiga yau ka tuna idan kana da gaskiya ko wani gida ka je daga Abubakar sai Umar sai Usman sai Ali sai Salah sai Sa'adu sai Sa'idu sai Uwa ah, sai wanda da kin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sai Abdurrahman haka zaka ce ko ina an sa an saboda me saboda Allah ya ce wa inna lahumul ghalibun Allah ya ce wa yaj'alukum khulafa al-ardi Allah kike sa mutanen kirki su kasance mamaya a bayan ƙasa waj'al li lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya a ambato ni da abin ƙwarai a ƙarshe ambaton mutum da abin ƙwarai a ƙarshe bai a dinga sa ma ƴaƴa sunaye ne ba domin ana sunai ne zaka sai annabi hudu ya roƙi Allah qala rabbi suni bima kadzabun Allah ya ce qala amma qalilin la yusbihunna nadimin Allah ya ce amma ƙalilin, ai ba da zaman ƙalilin, amma nan kamar ba da take kamar da Allah ya ce ka bunna, faqat an tabaqin ai ba da tabaq an suna zuwa da ma'ana da, kamar da na Allah ya ce amma ƙalilin, ai ba da makinin zamanin da zamanin ƙalilin, ma ta kasance zarfiya kenan da zamanin ƙalilin, bayan lokaci kaɗan za su waye gari kamar da ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisi Abu Hurairah da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin mutane nan guda uku da ke da ciwo da rashin lafiya guda makahu guda mai ciwon kutota guda guda mai rashin lafiya barak aka aiko musu mala'ika ya zo ya ba su lafiya ya ba su dukiyoyi daga baya sai Allah ya aiko musu wani mabukaci ya zo yana neman tallafa mai ko ne aka zo sai ce wariftuhu kabiran an kabirin kaga an kabirin yana nuhin ba da kabirin wata na gare shi kaka bayan kaka ah, shi ne nan Allah ta barka ta ce amma qalilin la na nadimin dama an ma ne sai aka yi idgamin nurin ta koma mimun sai ta koma amma qalilin la da nadimin bayan ɗan lokaci kaɗan za su waye gari suna masu nadama nadama shi ne mutum ya wani aiki da lokacin da ya yi shi yana jin ƙarfi yana jin cewa ya kamata ya bai yi dogon tunani ba idan an aqiba idan sakamakon wannan aikin ya zo sai ya rena kanshi shi irin wannan nadama ba irin nadama da ke amfani ba nadama da ke amfani shi ne mutum bayan ya yi zunubi sai ya ji zafi ya ji ɓacin rai ya ji shi ya saba ma Allah sai ya tuba kamar yadda annabi sun ce mu tauba nadama ita ce tuba in mutum ya yi aiki na sabon Allah ya ji babu daɗi ya ji bai ji daɗi ya yi shi ba sai tuba sai Allah wannan shi ma tuba ne sai Allah ya karɓi tuba ne kamar yadda annabi ya ce alhajju arafa wata annadama ita ce babban rukuni na tuba kuma yadda hajji ba shi ne alfa ba amma shi ne babban rukuni na aikin hajji sai irin waccan nadama ita mumin ne ke yi kuma yadda mai ala ya ce wa nadamu alama fata ko wa niyyatu ala Allah ya uda ila dhanbin fima baqiya lahu min umrihi to irin waccan nadama ita take amfani wajen tuba take amfanin ne. amma in wannan da za su yi nadama ce ta ka aikata aiki kai ya ka aikata sai ka ga ba ce kuma da Allah ya bamu labari a cikin suratul ma'ida na ibnai adama da ɗayansu ya kashe ɗaya fa asbaha minan nadimin sai waye gari mai nadama baya iya busa mai rai baya iya dawowa da shi yi hasara ɗan uwa ya kashe rabin duniya ya asasa zunubin da har abada duk wanda ya kisa za a bashi zunubi babu wanda kuma ke iya yin kisa irin wanda ya yi shi da ya kashe ɗaya bisa hudu na duniya ko kuma rabin duniya ɗaya bisa hudu na duniya ya kashe mutum a lokacin da mutum hudu ɗaya duniya ya kashe ɗaya don haka ya kashe kamar yau da abda mutum biliyan bakwai da wani abu mutum ya kashe kusan mutum biliyan biyu da wani abu kaga ya zo ya yi nadama za ka sai mu yi anniya da nadama ga dukkan ayyukanmu mutanen da ke nadama mafi yawa irin wannan ne ba su da hanjin nesa ne duk aikin da za ka aikatawa mai hankali yana dibin abin da zai zo aqiba consequences abin da zai zo baya wannan matar da muke ta fitina in ni sake ta ni zai aukuwa kila na fata ba iyayen rai suna ɓata wa 'yan uwanta rai Ya'yan da tsakaninmu za su kasance suna ta ragaya a gari ba su da kaza ba su da kaza in ni auro wata za ta iya riƙe min yaran nan ko ba za ta rage in duk ya aikata kai na dama to na dama ba ta da amfani kamata ya mai hankali kafin ya aikata aiki wani ya yi min na hasala zan je in kashe shi zan je in yi kaza mafi yawa wanda ya kisa duk sai ya yi dama. duk wanda ya kisa da gangancin daga ɗan ɗan annabi Adamu da ya kashe ɗan uwan shi Allah ce fa asbaha minan nadimina ya gari cikin masu nadama duk wanda son mulki ko son dukiya ko magana bokaye ko ɓacin rai da fushi ya sa hayyayi kisan kai to sai ya kasance minan nadimin sai ya kasance mai nadama Za ka mai hankuri don shi annabi sun ce laysal qawiyyu bisura mai karfi ba shine mai iya kada mutane ba walakin alqawiyya man yamliku nafsahu inda alghadabi mai karfi shine mai iya kame kai ne in yayi fushi in ka yi fushi za ka aikata zan yi kaza sai ce. bai dai in kama kaina in yi haƙuri kada in yi to wannan shi ne wanda yake da ƙarfi kuma shi ne wanda baya nadama yau akwai abin da ake matikin wanda yake mafi yawan 'yan siyasa musamman na ƙasashen turawa suke da sai a gaya maka a zage ka zo ka yi murmushi ka yi dariya ka ce ma wanda ya zage ka daya ka yi mai magana mai taushi sai a kaɓa ma a komai shi kenan ka wuce an san ka kanka amma in kai ma ɗaya za ka yi mai goma in kai ɗan siyasa ne zaka tunda su wani sun zage ku sai kai mai zagi fe da nashi in kai malami ne tunda su wani sun taba ka sai kai musu raddi har sun shige cikin kasa in kai mai fada aji ne tunda wani yayi ma in kai mai karfi ne tunda wani ya taba ka za ka rama in kai mai wani to wannan karamin mutum kake kai ba kowa bane ramuwa ta ƙanana ce kuma ita sa a yi nadama dai shi lokacin da aka yi fatan aka yi aka yi aka yi yakin badar aka yakin uhudu aka shi annabi hamza da mutane da annabi yi alƙawari in ya samu iko ga mutanen makka duk sai ya kashe sai ya kashe sai Allah tabaraka ta ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum Allah ce fa aqabtum fa aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih idan aka yi muku ba daidai ba ku rama daidai da aka yi muku wata halas ne ramuwa? sun da ke faɗin aikar karama a ah, halasta ne karama amma sai Allah ce wala in sabartum lahuwa khairul lisabirina in kun yi hakuri hakuri yafi ga masu hakuri sai ya ce gaba Allah ya ce mai. ma annabi sai Allah ya ce ma annabi amma kai ka sai kai ramuwa an kawo wancan ne domin formula general kowa da kowa in an yi ba daidai ba kana iya ramawa amma kai annabi ba irin kuka ramuwa ba sai annabi ta kai da kai kai hakuri dole ne hakuri akan ka umuni ne wa ma sabruka illa billah hakurin ka Allah ɗaya zai biyan ka to kai hakuri kana cizon yatsa sai Allah ya ce wala hazan alaihim kada ma ranka ya baci yau irin dai abin da ake masikin watan fata mai kauri kasashen turawa wala takufi zaiqin mimma kuro kada ka kasance kana cikin damuwa cikin kunci daga marketing su sai ka wani an gaggaya mai magana ya fito yana yana press conference yana dariya yana murmushi yana addressing wani sai mai magana a matsayin kamar bai dauke su makiya ba irin abin da Allah ke ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka san komai yana nan cikin addinin mu yau za da a social media wani ya kasa tolerating wasu akan wani mai gida ne na siyasa da aka taba ya dinga zage-zage hannun iyaye da kakanni wannan ba daidai ba ne. ya dinga tono asiri ya dinga duk ba daidai bane annabi Allah ya ce annabi wasu wa ma sabuka illa bila wala tahzan alaihim wala taku min baikin kurun. yamkurun duka fasa wannan abin yake nuni kazan kana da thick kana da fata mai karfi kamar kada in in ga ka taba kada haka sai dai kai ka ji zafi domin idan mutum ya yi maka baka ɗauki matakin ramawa ba ki zafin da zai ji ya in ka rama ka kare ka yi murmushi ya fi abin da kake ji na daɗi idan ka tafi ramuwa kuma in ka je ramuwa mafi yawa kana samun nadama Za ka nadama shi ne, ka aikata wani aiki yanzu wani sun ƙaryata manzo yanzu suna jin lafiyar su ƙalau ba abin da ya auku amma sai Allah sai ya ce musu me sai ce kala amma qalilin la yusbihunna nadimin bayan ɗan lokaci kaɗan za su waye gari suna mai nadama mutum mai ƙarfin zuciya mai ƙarfin hali mai ƙarfi ƙarfin hali ba irin ƙarfin hali na yin ba daidai ba ta irin juriya to shi ko da yaushe bai kasancewa cikin masu nadama sai Allah ya ce min sai Allah ya ce fa aka akhadhatu musayhatu bil haqqi sai tsawa ta kama mutanen wannan annabin tsawa ta kama su da gaskiya fa ja'alahum sai Allah ya sanya su kamar tuka ta gulbi wadda yake kwasowa fa bu'udan lil qaumi zalimin nesa nesa ga mutane azzalumai kaga na farko dai wannan ya nuna ne ya tsawa ta kama su don shi wasu mallaman tafsiri cikin su ibnu jarir tabari suka tafi cewa wayannan mutanen da Allah ya kawo nan bayan kisa annabi nuhu mutanen annabi salihu ne samudawa ne saboda me saboda a cikin suratul hud Allah ya bamu labarin cewa wa akhadha alladhina zalamu Allah da ya da labarin ta mudawa a cikin suratul hudu sai ce wa akhadha allazina zalamu sayhatu wanda suka yi zalunci na samudawa sai tsawa ta rike su dan kuma da Allah ta tabaraka ta'ala ya ce muna fa akhadhatu musayhatu sannan a cikin suratul aqa Allah ne ya ce fa amma ta samudu wa amma adu Allah ya ce wa amma samudu fa uhliku bi tagiya amma samudawa an halaka su da tsawa ka tunda wa'annan Allah bai faɗi annabin ba amma da ƙarshe yace an halaka su da tsawa to sai ibnu jarir tabari da wasu kaɗan cikin malaman tafsiri suka ce lalle nan samudawa ne tunda Allah bai ambaci suwa ba ne mafi yawan malaman tafsiri suka ce adawa ne saboda ne saboda abin da muka faɗi jiya na cewa wannan kissa Allah ya faɗe ta da ya faɗi kissa annabi Nuhu cikin suratul A'raf sai biyo da kissa annabi Hudu da ya faɗi kisa annabi Nuhu a cikin suratu shu'ara'i sai biyo da kisa annabi Hudu da ya faɗi duk inda Allah ya faɗi kisa annabi Nuhu zai biyo da kisa annabi annabi Hudu zaka suka ce su ne zaka wannan ayat tana ƙarfafa magana Imam Jarir Sabari da ce wa'annan mutanen dai dawa ne domin Allah ya ce fa akadatu musayhatu bil haqqi sai tsawa ta rike su da ƙarfi kaga su adawa ne Allah ya ce wa amma azun fa uhliku biabiriin in akiya su da iska aka halakar da su sai sai Allah faja lahum gusa'an sai aka sanya suka zama kamar tuka wa suka zama marasa amfani tuka ta gulbi in gulbi ya kwaso ruwa fa amma zabadu fa yazhabu da kunhon gulbi da tukar gulbi dukkanin su ba su da amfani wancan azabar wannan gusa don haka mai kamun kifi wannan tuka da a cikin gulbi suke ɗaukowa takalmin mutane itace ba ta yi mai amfanin komai mai neman ruwan sha ba ta yi mai amfani kifaye da a ciki ba ta yi musu amfani shine fa jarahum gusa'an kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an tatada'a alaikum al-umamu kama tatada'a al-qas'atu aqlaqu ala qas'atiha قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل annabi sun ya ce al'ummomi sun yi kusa su yi muku taron dangi kamar yadda masu cin abinci suke taron dangi akan ƙwaryar abinci suka ce ba mu da yawa ne wannan lokacin ya Rasulullah yace kuna da yawa amma kun kasance tuka kamar tuka gulbe ita tuka gulbe ba ta da amfani a da Allah ya tashi sai Allah ya mai da su gosa'an kamar tuka gulbe nan akwai jan hankali Allah ya da iya mai shi ka baka da wani amfani lokacin da ya kamata ka wa al'umma amfani kake musu amfani kana ji kana da rai sai Allah zai da kai busa alkamar kuka gulbe ba a sawa da kai ba a fisuwa da kai ba abin da ake da kai haka lokacin da kake da dama ka yi amfani da ita sai wannan damar sai ka ta mutane amfani akwai lokacin da zaka kai ko ka yi amfani da ita ba ta da wani amfani akwai wani babban mutum da yake bayan ya sauka mukami ya zamba bai da mukami sai zance kullum aka yi gayyata aka ce karfe tara sai zan karfe tara yana wuri tun gare da yana wuri sai ni da ƙananan shekaru sai ya burge ni sai na faɗi haka ga wani babban malami gaban wani malami ce kai wane sha Allah tabarakallah kaga da an gayyata an ce tara takwas da rabi tana nan ce aikin banza sai yana da mukami ba haka yake ba da duk ƙasa ta gyaru inda haka yake yanzu kuma in yanzu ga wuri in ciyaman wanda laka gamin bai zo ba za a yi taro ba in ka gamin ne zaka yanzu ba ta da amfani wannan zaka kowa ya kokari yayi abu lokacin da yake amfani akwai lokacin da yanzu in a gari ne aka ce in an ce karfe tara karfe tara yake zuwa duk komishina zai zo kafin karfe tara duk famsar zai zo kafin karfe tara duk kowa da aka gayyata zai zo kafin karfe tara amma in su da ya zan foma aka ce karfe tara ya zo tara in a lokacin gwamnati ne ba a yi ta ciyaman ɗin wuri ya zo za ka ya zan gusa ya zan bai da wani amfani akwai lokacin ne kamata yayi wannan amfanin da yayi wannan amfanin ba wannan misali ɗaya ne in shugaban ƙasa ne in yana on time yake kan ce karfe kaza yana zuwa karfe kaza to kowa zai tabbata ya zo karfe kaza domin yi koyi da shi domin annasu ala dini mulukihim mutane suna bisa addinin shugabanninsu imam bin kasai ya kawo wata kissa cikin bidaya wani haya da ke nuna haka cewa an yi sarakuna wani sarki aure yake so da yawa sai mutane suka waye gari da an waye gari wani haɗu da wani ce matakka nawa ka ƙara ko baka ƙara ba aka yi wani sarki shi gidaje yake so sai mutane da sun haɗu ya ce ina ginin ka kai yanzu ka ƙara ɗaki ko baka ƙara ba ana nan sai aka yi Umar bin Abdulaziz sai mutane suka dinga wayo gari da sun haɗu da juna su, jiya sallah nawa kai da daddare wannan watan azumi nawa kai saboda annasu ala dini mulukihim shugaba in ya gyara ba ƙaramin gyara yake ba ba mutum guda ba ne shi ya gyara al'umma ƙasa ne suke gyarawa amma in ya gyara lokaci ne ya wuce ko ya gyara sai zan gosa an sai zan babu mai koyi da shi babu ministoci kasa ne babu kwamishinoni kasa ne babu su wane da wane kasa ne zaka wannan akwai izina. tun muna da lokacin yi muye in babban mai kuɗi kake in ka gyara mutane da yawa su gyara kasanka lokacin da kuɗin suka ƙare kenan ka tafi kuma ko ka gyara ka gyara ne a matsayinka na talaka yanzu a matsayinka na mai kuɗi ba zaka mu gyara kafin mu zama ma gusa'an Allah ce fabodan nesa nesa lil qawmi zalimin ga mutane azzalumai wannan yana mana ba a abokantaka azzalumai kuskure ne ya kasance kana da aboki azzalumi cikin cycle ɗinka anil mar'i la tas'al wanzur qarinahu fa kullu qarinin bil maqarini yahtadi ko yahtadi in kana so ka san mutum kada ka tambaye shi ka tambaye abokai ne ka dibi abokai ne ko wani aboki yana koyi da na kusa gare shi kowane aboki a man is known by the company he kept abokaninka su ake ganewa ko by the company he kept abokaninka ne kusa da su ake gane cewa in na kwarai kake za ka duk kana da wani a facebook mai zagin annabi haramun ne ka bashi cikin abokanka na facebook haramun ne kada following ne ka ci gaba da following ne saboda ya nuna cewa Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an Allah ce wala tasanu nuna allazina zalamu kada ku ku jingina ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masa kuma na sai kuma wuta ta same ku don haka shine nan Allah ya ce fa bu'da laysa laysa liqaumin zalimin liqaumin zalimin ga mutane azzalumai in mutum an san mulhidi ne ba a saurare ne an sa shi a Facebook ko an sa shi an ma a WhatsApp ga magana da ya ba a saurare nesa nesa akai imamun nawawi da girma ne da ɗaukaka ta da ilimi ne shi ya yi arba'una hadith ya yi riyadu salihina ya yi sharhin sahih muslim ya yi al'asar ya yi al ya yi rawzatu ɗalibin ilm ya yi sharhin sharhin tadribu sharhin da imam nawawi ya tadribu rawi na taqrib ya yi taqrib na ilmin mutsalahu ya yi littattafai yayi littafai ga sunan ba iyaka da girma ne da ɗaukaka ta yi idan yana cikin masallaci a Dimashq ya akwai da ɗalibai ne suka ga a shari ya taho sai ya ɗauki littattafai ne ke ɗalibai ne su gudu sai su gudu domin shari ba zile ne zai zo ya sa maka shubha ba a sauraren wanda yake zai lalata maka aƙida, zai lalata maka addini zai lalata maka kusancinka da Allah masu hakika suna zagin manzon Allah suna sukan manzon Allah suna fifita wuce ne ga manzon Allah baya halatta a saurare ko a saurare wa'azin saboda bai saboda Allah ce fa ba'dan lil qawmi zalimin nesa nesa da mutane azzalumai zaka mu kiyaye zama da azzalumai mu kiyayi zama da mutanen da ba na kwarai ba a kasashen turai idan wani yayi ba daidai ba a gwamnati ko shugaba ya daidai a gwamnati sai wani minista ya zo ya resign yace kan wannan tafiya ba a yin ta da ni duk da suna fin kamantawa bisa ganin inda muke za ka zama cikin mutanen da ke zalunci ba wa'azi kake musu ba dawo hankali kai ba akwai matsala za ka in akwai wani kwamishina cikin wata gwamnati da ke ganin tafiyan nan ba daidai ba ce abin da ya waje bai yi musu wa'azi ya akwai wani minista cikin gwamnati yake ganin tafiyan nan ba daidai ba ce ya kusanta ya yi wa'azi in ba yi ba sai ya bari zonin ne fa bu'udan lil qaumi zalimin nesa nesa aka yi da duk mutanen da zalumai in ka fahimci zalumai ne in kuma ka fahimci cewa gyaran da kaka yana da alfanu sai ce to ka tsaya nan ka ci gaba da gyara domin mutane domin mutane su fahimta sai Allah ya ce ne a gaba kuma insha Allah ما تسبق من أمة أجلها sai Allah ce sun ma'an sha'ana min ba dihim ƙorunan akarin sannan bayan wucewarsu bayan wucewa annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da mutanensu sun ma'an sha'ana sannan muka ƙirƙiri wasu mutane min ba dihim bayan su ƙorunan ƙarni ƙarni ƙarni ne shekara ɗari shekara ɗari ruwa suka yi ta wucewa akarin wasu daban suka yi ta wucewa haka in ka yi abin ƙwarai in baka yi ba za ka wuce lokaci ne za ka yi ƙoƙari ka zan abin ƙwarai wanda mutane suke faɗin ka wanda Allah ke yaba maka wanda za ka samu yabon koyi ka samu aljanna ga wa'ina mutane duk abin da gaya sun yi Allah ce ma an sha'ana min ba'dihim qawlan akarina. kowa ya san gwamnatocin da suka wuce wasu na soja wasu na fara hulla ma an sha'ana min ba'dihim ƙorunan akare sannan Allah ya tura da wasu daga baya bayan su karnuna daban-daban suka zo da kuwa mulkin mallaka ne suka tafi aka yi first republic ta faɗi ta tafi sojoji suka zo aka yi second republic ta su da ma ta fara sojoji suka zo suka anshe aka yi third republic su ma suka zo a bata sojoji suka karɓe. yanzu an dawo fort republic ita ma fort republic din an yi shugabannin kasa wasu sun mutu suna mulki wasu sun wuce sun san a yau ba su faɗi a ji. an yi bamnoni wasu sun mutu da yawa wasu kuma sun zan gusa a suna nan amma ba su faɗi a aji wa'anda an nan yau kuma za su zama gusa a kuma an shana min ba ba'dihim ƙaunin kare Allah zai yi wasu wani gwamna da zai gwamna a wata jiha yana nan cikin jama'a ba wanda ya san shi ba wanda ke saurare ne shi ma yana bisa a taɓa sai ko yana ya fito cikin agwagwa ko ya fito agwagwa keke na ko ya fito cikin keke na saboda ba sakwatawa ɗaya ke saurare ko a daidaita sahu keke na fef keke na general sai to wani wani da zai gwamna yana nan yana tafiya wani yana nan ba wanda ya kula da shi shine sun ma an shada min ba ba'dihim ƙorunan akarin talatin ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu al'umma da za ta zo kafin lokacinta wa'annan da ayyau suke gani su addisa suke da kuɗi ko su ne malamai ko su ke da mulki ba su ita su zama mallaman ko masu mulkin ko masu kuɗi ba kafin yau kafin yau shine ma ta ziku min ummatin adalaha wani mai mulki yake ganin ni ne babban mai kuɗi ni nufi kowa kuɗi afirka yau shekara talatin da suka wuce ba shi fi kowa kuɗi afirka ba bai isa ba wancan lokacin zan shi fi kowa kuɗi afirka ni nufi kowa mulki afirka yau shekara talatin da suka wuce bai isa ya zanshe su kowa mulki Afirka ba. Ni nufi kowa ilimi Afirka ne babban malami shekara talatin da suka wuce baka isa ka zan kai karfi kowa ba shine ne rukunin zuku min ummatin ajalaha babu mai rigan lokacin da aka samai. Lokacin da Allah ya ce ka zamo lokacin da za ka zamo. Hausawa sai ce lokaci ne lokaci ne inda rabo. Don ko lokacin ka yayi in ba da rabon ka ba sai ka zan cikin wa'anda ake wa wa'azi ko wanda ake mulka ko wa'anda ake yan kuɗi ake ba zakka. zaka in lokaci ne inda rabo kuma zaka ma zuku min ummatin adalaha? wa ma yasta'khiruna kuma ba za su jinkirta ba yau wanda ya fi kowa mulki in yace ina Afirka in yace ina so a mai sun nufi kowa mulki shekara talatin ta ce ai baka isa bane wancan lokacin wa ma yasta'khiruna baka iya wa yanzu dai aka so kai wannan kenan karamin mulki ne kenan Allah shi ke da babban mulki wanda bai da farko bai da ƙarshe kuma shi yake ba wanda ya ga dama ya anshe wanda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama in kuɗi ne gare ka yanzu kana son shekara talatin ma zuwa kai tafi kowa kuɗi ta ke ai baka isa ba lokacin da kaɗi ban ma shine yanzu shine wani wa ya sa rona in kai ne babban malami yanzu kai ne waye in kace shekara kaza kana so sai a ai baka isa ba yanzu ne aka so ka zan wannan mai wa'azin da wannan malamin za ka yi amfani da wannan lokacin ka yi gaskiya ka yi abin kwarai kafin Allah ta zo da wasu domin yafkal baqa wa illa lillah babu mai wanzuwa in ba Allah ba shine kawai da laita li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi intiha'un Allah baya da farko baya da ƙarshe huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah ya ma albarka ala ramma sai Allah ya ce bai sun kuma arsalna da kasara tallace sun ma'arsal na rusulana tattara sannan muka aiko manzannin mu ɗaya bayan ɗaya an ce tattara abubuwa masu yawa da suka zo ɗaya bayan ɗaya daga nan aka samu hadisi mutawatiri yan hadisi mutawatiri shine wanda mutane da yawa suka rawaito shi kowace wace ɗabaka a ce ɗabaka sahabi sun kai saba'in kama hadisin man kazaba alayya muta'ammidan kenan ko hadisin azabar kabari gaskiya ne da hadisai da yawa irin su nake mutawat ko hadisi mai magana game da shawon kofi da hadisai irin su masu wannan ke mutawatirai a kan ce sahabin da rato shi ya kai saba'in tabi'ai sun kai saba'in tabakar tabi'u tabi'ina sun kai saba'in tabakar masu bi sun kai saba'in har zuwa ga wanda ya littafi irin su wani su fada irin su imamul bukari su muslim da sauransu daga na shine mutawatir ko ba su kai saba'in ba inda wasu malamai sun kai dai da yawa sun wuce mustafa sun wuce talatin sun kai hajjin na za a ce suna da yawa shine Allah ce sun ma'arsalna rusulana tatra sannan muka aiko manzanninmu da yawa ɗaya bayan ɗaya kullama ja'a ummatu kan kazzabuhu duk al'ummar da manzonta ya zo sai su karyata shi ce ba ƙarya ne Allah ba zai aiko mutum ba Allah ba zai aiko inda zai aiko zai aiko mala'ika Allah ƙarya suke wa Allah sai Allah ce fa'at ana ba'dahum ba'dan sai muka biyar da sashen su sashe. wata in muka halakar da wa'annan suka wuce sai mu koma halakar da wasu wata al'amarin Allah ba sauri shine yake ma Allah alhalimu mutane annabi nuhu shekara dubu ba shekara hamsin ire musu wa'azi ba su yadda ba Allah ya bi su a hankali ya halakar da su bayan annabi nuhu ya wuce aka zo annabi hudu adawa suka ce man ashaddu minna quwwatan wa fi mu karfi mu mun fi kowa ƙarfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan shin ba su ganin Allah da ya halitta su ya fi su ƙarfi amma da Allah alhalimu ne bai so in kawa su ba ya ba su lokaci suka yi suka yi suka gama suka wuce mutane annabi salihu suka zo samudawa aka ba su naka taguwa suka soke ta fa aka ruha Allah ya kyale su bayan lokaci fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha suka wuce aka yi mutane annabi shu'aibu su ma suka yi haka aka yi mutane annabi uwa da shi na Allah ce sun ma na rusulana takra dan muka aiko annabawan mu manzannin mu daya bayan daya da yawa amma kullama jaa ummatu rasula rasuluha kazzabuhu duk lokacin da al'umma annabin zanta yazo sai su karyata ta sai Allah ce ba ana ba'dahum ba'dan sai muka biyar da sashen su sashe. wato bayan mu halaka wayannan muka zo da wayannan su ma muka halaka su sai Allah ce waja'alnahum ahadika muka sanya su a abin labari yau ga mun tsaya muna tafiya muna ta labarin an yi samudawa sun ce kaza an yi adawa sun ce kaza mutanen annabi nuhu shekara dubu shine a hadisa jam'u hadith sun koma labari shi ake hadithu rasulullahi sallallahu alaihi zancen annabi magana annabi sun koma abin zance yanzu zancen su ne muke ta muna ta ba da labarin su tun yadda muka fara tafsiri zuwa yanzu labarin su ne muke shine Allah ke faɗi Allahum ahadisa sai muka waje ahadisa sai muka sanya su abin labari ana ta da labari ko littafi muka so sai mu faɗi labarin su mallaman tarihi su ta rubutu Allah ya saman musu aiki an zama musu aikin yi su yi ko kuma a hadisa idan jam'i na ofdusa wato abin ban dariya kamar ofuka ul'uba abin abin abin wasa sai muka su abin wasa ko wani suna ce su Allah ya ji su saboda rashin hankali suna cewa wai sun yadda su bauta ma duci su bauta ma itace amma ba su yadda annabi ya kasance mutum ba da Allah ji wa'annan wawaye shine a hadisa. suka jam'i na uhdusa abin ban dariya abin da za a zo kowa ya faɗi cewa kai amma dai sun yi wauta yau shi aka muku annabi ya zo da mu'jiza ya zo da kaza da kaza ku ki yadda amma ba daidai kuka yi ba shine a ahadisa sai Allah ce fa ba'dan nesa nesa li qaumin la yu'minuna da mutanen da ba su yi imani ba ba duk mutumin da ya zamna yana suka a a wani abu na Allah ko yana suka wani abu na imani da Allah to ba a yadda da shi shine fa nesa laysa laysa li qaumin la yu'minun ga mutanen da ba su yi imani ba kuma haka Allah ya ta halaka su har zuwa lokacin annabi Musa wanda shi za mu tashi kissa tai kuma arsalna Musa wa ce sun Musa wa akahu Haruna sannan bayan wa'ancan al'ummomi sun wuce sai muka aiko annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna watan annabi Musa da annabi Haruna sun zo ne bayan an yi ta halakar da al'umma daga annabi Musa ba kuma halakar da al'umma duka ba kaga lokacin annabi Musa sai aka halakar da Fir'auna shi kadai daga nan aka fara daina halakar da dukkanin al'umma al'umma annabi Musa banu Isra'ila ne ba halakar da su ba duka amma kafin su aka yi ta halakar suwa Shi ne sun na Musa bayan Allah ya faɗi ya halakar da wani sauce Ta ce sun na Musa wa wa Haruna bi ayatina wa sultanin mubin sai muka aiko annabi Musa da dan uwane annabi Haruna da ayoyi da kuma hujjoji bayyanannu ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da jama'a tai fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman alin suka sance mutane masu son ɗaukaka masu girman kai a gobe insha Allah a tafsirin wannan aya zamu mu tashi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe shi ya shafe shi cikin zukatanmu ya shafe shi cikin littafanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah